من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku lissafin nasara yan mishan yau muna ashirin da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kamar kullum gudunmuwar marayu a tagbe. a tagbe. yau ma kamar kullum bayan Allah sun aiko da gudunmuwa wa marayu akwai yaqub hashim nuhu yaqub hashim nuhu ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyar akwai lawal abdullahi shi ma ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyar ya Allah waɗannan bayi naka da yaƙub da lawal abdullahi Allah ka duke su albarka Allah ka zuriya su albarka Allah ka wa arzikin su albarka Allah ka tsare su daga kowace irin fitina ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara idan suna da iyaye a raye Allah ka wa iyayen albarka idan iyayen su sun riga mu Allah ka lulluɓe iyayen da rama da mu da su duka Allah ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ta zo kira tashin kiyama akwai wani kamfani Standard Chartered Standard Chartered wannan kamfani ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin Allah ka saka ma wannan kamfani da alkhairi masu kamfanin Allah ka saka musu da alkhairi kamfanin Allah ke masa albarka da inda za su zuba jari a samu riba ta halal Allah ka nuna musu ka nanne ka musu da inda za su zuba kuɗi a samu matsala Allah ka ba su ikon kaucewa akwai professor Sani Ibrahim Doguwa farfesa sarkin karatu ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari akwai umar shehu usman umar shehu usman shi ma ya ko yi gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari akwai jamila balaraba ibrahim jamila balaraba ibrahim ita ma ta aiko yi gudunmuwar kudi naira dubu ɗari wani bawan allah bai faɗi sunan shi ba amma allah ya san shi shi ma ya aiko yi gudunmuwar kudi naira dubu ɗari da farfesa sarkin karatu da umar shehu da jamila balaraba da wani bawan allah sun ba yi gudunmuwar kudi naira dubu ɗari hudu waɗannan bayi naka Allah ka musu albarka Allah ka duke su albarka farfesa Allah ya ƙara wa ilimi albarka Allah ya ma jagoranci a cikin rayuwarka dukkan bukatun wayannan bayi naka na alkhairi Allah ka biya musu duniya da lahira duk sharrin da suke tsoro waɗannan bayi naka Allah ka tsare su ya Allah ka samu da su mu sha ruwan alkausara da manzan Allah ran tashin alkiyama akwai wani kamfani mai suna Habi yusi Habi UC ban sani ba ko da habibu da yusuf ne suka yi haɗin zuwa. habi yusuf ventures sun aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu hamsin sannan ahmad umar abubakar shi ma ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu hamsin akwai aliyu ibrahim shi ma ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu hamsin akwai abdullahi nuruddin shi ma ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu hamsin sun hudu sun ba marayu dubu hamsin hamsin sun ba marayu gudunmuwar naira dubu ɗari biyu ya Allah wannan kamfani Allah ka masa albarka Allah ka kara ta tattalin arzikinsa shugabannin Allah ka masa albarka waɗannan bayi naka Ahmad da Aliyu da Abdullahi da suka ba marayu gudunmuwa ya Allah ka tsare su da dukkan kowace irin fitina ta zamani Allah ka tsare su daga duk abin da suke tsoro Allah ka hada su da duk alkhairin da suke nema ya Allah ka yi su albarka ka yi wa iyayensu albarka ka yi wa iyalinsu albarka mu da su Allah ka sa mana aljanna firdausi ranar tashin alkiyama to akwai hajiya binta hajiya binta ta aiko marayu na farko a tamfatar mi goma ta ce a ɗinka wa marayu ta ce kuma da buhun shinkafa domin marayu su ma su ci dafa duka sai ta san dole a ɗan bukaci cash saboda haka ta haɗo da naira dubu ishirin hajiya binta da ta ba da atamfa da shinkafa da kuri da rayuwa Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka masa albarka in tana da yaya ka musu albarka in tana da miji ka masa albarka in ba ta da miji Allah ka ba ta miji da kwarai ahlus sunna mai tsoron Allah da za su zama na sunna ya Allah idan iyayen suna da rai Allah ka musu albarka in su riga ba, Allah ka nuna su da rahama wasu bayan Allah su goma sha shida kowa cikin su ya ba marayu naira dubu ishirin ishirin sun haɗa wa marayu gudunmuwan naira dubu ɗari uku da ashirin ya Allah waɗannan bayi naka su goma sha shida Allah ka san su ya Allah ka san bukatun su na alkhairi Allah ka biya musu ya Allah ka san damoyin su Allah ka yaye musu ya Allah da mu da su ka zuri'a mu albarka ya Allah ka wa iyayen mu albarka ya Allah da mu da su ka samu cikin aljanna da ranar tashin alƙiyama sai wasu bayan Allah su uku kowa ya ba marayu gudunmar kuɗi naira dubu talatin talatin saboda haka su uku sun ba marayu gudunmar kuɗi naira dubu casa'in ya Allah waɗanda mutane guda uku ya Allah ka san su da kwashe su da zuba aljanna Allah ka duke su albarka ka rayuwar su albarka ya Allah ka sani su da sun da muke ta fama da su a Najeriya sai wasu bayan Allah su ashirin da hudu kowa ya ba maraya gudunmuwar naira dubu goma sun ba marayu gudunmuwar naira dubu ɗari biyu da arba'in ya Allah waɗannan bayi na ka Allah ka musu albarka kai wa dukiyar su albarka kai wa rayuwar su albarka ya Allah iyayen su na da rai ka musu albarka in sun riga mu Allah ka lullube su da rahama wasu bayin Allah da taro da sisi sun haɗa wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari bakwai da sittin da hudu da naira ɗari tara. Ya Allah waɗannan bayi ka dukkan su kafin su. ya Allah kowa ka san abin da ya bayar Allah ka fashe su duka zuwa aljanna fi dawsu ran tashi alƙiyama ya Allah ka sa su da cikin masu tsallaka ka kamar warkiya musiba ta kance kabari Allah ka mun sauki mu da su duka ka alƙa mana da da manzon Allah aljanna fi dawsu ran tashi alƙiyama sallallahu alaihi wa sallam sai masu miƙowa a nan cikin masallaci bayan an shigo sun ba marayu gudunmuwar naira dubu ishirin da biyar da ɗari uku ya Allah duk waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa ka san su da wanda ya bada kaɗan da wanda ya bada da yawa Allah duka ba su aljanna Allah duka biya musu bukatun su da alkhairi abinda aka tara wa marayu a yau naira miliyan uku da dubu ɗari uku da goma da naira ɗari biyu naira miliyan uku da naira dubu ɗari uku da naira dubu goma da naira ɗari biyu ya Allah waɗanda suka bada wannan gudunmawa Allah ka musu albarka kun ga da bayan Allah duk da harin da ake ciki suke ta cire dukiyarsu suna ba marayu fi sabilillah jiya muna cewa an tara miliyan hudu a jiya kawai da naira wajen dubu ɗari bakwai bayan Allah suka bada masu bada kuɗin nan ba ba sa son kuɗin bane suna da bukata iyalan suna da bukata yan uwan suna da bukata dangin suna da bukata matar suna da bukata amma ya hana kowa yake ya ba mana ya fi sabilillah Allah ka musu albarka Allah ka dukiye su albarka kullum ina ƙara ba ku tabbaci gudunmuwar da kuka bayan marayu marayu za a tallafa da ita ba kuna tara wani ya kwashe zuba aljihu ya cika wani gasa ya sa bane marayu da kuka ce za ku tallafawa abinda kuka bada sai ya isa kan wannan marayu da dan Allah fa da wannan ne yasa muka zabo mutane abine muka danka musu wannan amana kuma suna nan suna kula muku da wannan amana kuma da yardar Allah sai sun isar da ita ga wannan marayu na sha gaya muku duk wanda ya saya mun ko da jiwa wata da kuɗin maraya ko sai sayawa alarama sai mun yi shari'a da shi gaban Allah ranar tashin alƙiyama Allah ya isa mu bayani da duniya da lahira mai ya daure da su kwandala ta maraya babu ba babu da bukata babu so duk wanda ya ci kudin maraya ya ci guba ka ci kudin maraya ka ci wuta ka ci kudin maraya ka ci bala'i na gaya muku duk wanda kuka ga yana aman wuta a ranar tashin alƙiyama wanda ya cinye kudin marayu ne duk wanda ya karkatar da kwandala ta maraya ya tura cikinsa kar ya ɗauka ya ci banza musifa ya ci bala'i ba zai gane ya ci bala'i ba sai an je lahira a gaban al’umma manzan Allah zai rika amon wuta ana wane ne wanda ana wanda ya mugu shi hakkin marayu ne. Innan lalle na ya kulu na amwala ya ta mawazun man inna ma ya kulu na fi buku ne na rawa. Tuke tuka ka baro kai ka dawo. da Allah ya ce lalle waɗanda suka ci dukiyar maraya da zalunci ba komai suka ci wutar mai. idan akwai wani maraya cikin yan uwan dangi da aka sa ka kula da shi ka yi taka tsantsan in shi abin da ya kamata cikin sauƙi za ka je aljanna yanzu babban bala'in da yake faruwa a garin abuja ɗin nan mutum zai mutu ya bar zuciya ya bar gidaje kawai sai a samu wani babban yaran ko wani babban shi ne babban wa a ciki ya je ya samu wani azzalumin alkali a haɗa kai da shi gidan da za a sai da naira miliyan ɗari biyar a karya gidan a sa mai kuɗi naira miliyan ɗari biyu ya zagayo daga baya a sai gidan a sai da gidan miliyan ɗari biyar ko da hamsin a ɗauki miliyan ɗari biyu kawai a sa cikin da gado miliyan ɗari uku a haɗa kai tsakanin wasu dangin marayan da wani ɓarawon alƙali da wani alƙali da ya kwashe kayansa daga gaban manzan Allah wani alƙali maƙiyin Allah mana kyautai mana imani wani azzalumin alƙali mai aman wuta a gaban Allah ranar tashin alƙiyama a haɗa kai da wani azalimin alƙali wannan miliyan ɗari ku shi kenan a ta, wai an ci daɗi an ci banza wai ya ban kashi dukiyar ya kashi banza dukiyar maraya ba la'i kai ai ni yayin su ne kanne na ne zaka tafi wutar da hadawa ranar tashin alƙiyama ai an ware an ce ga naka Allah da kansa ya raba saboda kar a samu bannan ga naka ga na ga na kannanka to balle wani wai shi shine kanin baban ko yayan baban shi ke nan sai zai ce a tattara masa yara da dukiyar a basu kawai a tattara yara da dukiya a bashi shi ke nan shi ko banza ta samu ta faɗi ga sassa kamin yaran su girma su ruwa yau hankali ya sake sama da rabin dukiyar sai ka ji ana wani gida ya bata wai ba a san inda yake ba wai gona ta bata mota tana iya mata amma gona ta bata yaushe aka sa gona taya haka ya tafiya kamar inda take da ta take wuri saboda tsabar zalunci ana na ana murmushi haƙƙin marayu mace tana fama da bakin cikin mutuwar mijinta ga bakin cikin ƴaƴanta an bai da su marayu yau babansu ba zai dawo su masa maraba ba ba za su ƙara ganin babansu zai fita gida su masa rakiya ba tana fama da wannan bakin cikin kuma sai a sake samu wasu dangin miji azzalumai su kuma su ƙara haɗa kai da alƙalai ɗan abin da za a ba marayu su kuma haɗa kai da su a irin wayannan Allah tun daga nan duniya ka nuna wa mutane darasi a kansu Allah bala'i daga jihar jahannama ko cikin ce ka juye wa irin wayannan azzaluman domin saura su dauki darasi ba wani ka aka alƙalai su gaba akwai alƙalai na kwarai akwai bayan Allah na gartattu waɗanda duk yadda za ka haɗa kai da su a cuci maraya ba za su yi gaba amma akwai wasu suna nan barayi ƴan hukun ganima ƴan rubda ciki an ce haram an yi kaurin wuya bari a je lahira ya aban wuta aban wuta za ya lahira gaban Allah Allah ka gafarta mana ku ta taimaka wa marayu Allah ya ji tausayin su Allah ya tausaya mana Allah ya yi mana musiba da bala'in da muke ciki mata ku taimaka wa marayu ku ba marayu gudunmuwa ku ake mutuwa ake bari da yara ƙanana ku ma ku ba marayu gudunmuwa ran da yayin ki suka zama marayu sai Allah ya tausaya miki saboda kin tausaya wa marayu wasu a lokacin da mijin kike da rai yayin ki ba marayu bane mu taimaki marayu Allah ya tausaya mana ya yayi mana bala'in da muke fama da shi a wannan ƙasa musiba ga ta nan gabar da yamma kudu da arewa ba samun duniya ba inda za a zauna a ci ka samu duniyar ka rasa inda za ka zauna tafi duniyar mu taimaki marayu mai kamun kama Allah ya yayi mana wannan musiba wannan bala'in da muke ciki cikin wayanda suka haddasa mana shi hadda masu cin haƙƙin maraya hadda masu cin dukiyar maraya duk inda aka zalunci maraya malaya ya kuka aka rasa mai kawo masa agaji Allah sai ya sauko da bala'i a wannan wuri bala'in da muke fama da su cikin waɗanda suka kawo har da masu cikin haƙƙin marayu mu tausaya wa marayu Allah ya tausaya mana Allah ka tausaya mana sanda za mu shiga kabari Allah ka tausaya mana sanda za a ɗora itace a kanmu Allah ka tausaya mana sanda ake cewa ga wata kofa nan a toshe ta Allah ka tausaya mana sanda nake cikin kabari babu kowa tare da mu ba mata mu baya ya mu ba mai kawo agaji Allah ka tausaya mana a wannan lokaci mu tausaya wa marayu Allah ya tausaya mana account number na marayu Dubious Opens Unless Privilege Foundation Abuja banki shine Jaiz Bank number account 000 455 3753 000 455 3753 Allah ka gafarta mana ina muka kwana da rama ina za mu tashi بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك فأنك حكيم عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله ما دوكي ذركي يسألونك suna tambayar sa an sa'a dangane da sa'a suwa ke tambaya ya yas'alunaka an sa'a suna tambayar ka dangane da saa ranar tashin alkiyama malamai suka ce su ne shawa da suka rayu da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin wannan sura makiya ce babu kuma yahudawa a garin makka annabi ya fara gwagwarmaya da yahudawa ne bayan ya koma ina bayan ya koma madina to wannan ya nuna mutanen maka su ne masu wannan tambayar shawa da suka zauna da maza Allah sallallahu alaihi wasallam aina a garin makka me suke tambaya suna tambaya ne ali sa'a dangane da asa'a menene asa'a asa'a tana ɗauka ma'ana abubuwa guda uku tana ɗauka ma'ana abubuwa guda uku abu na farko tana ɗaukar ma'anar lokaci wanda ba ƙes ke shi ba ɗan ƙaramin lokaci da ba masa arzi ba ma'ana ta biyu tana ɗaukar tashi alƙiyama tana ɗaukar tashi alƙiyama ma'ana ta uku tana ɗaukar awa ɗaya awa ɗaya aka kira ta ne kuna ɗauke mana hankali muna da rasu ma'ana ta uku tana ɗaukar menene awa ɗaya awa ɗaya wuce ma ana kiranta ta ne ana kiranta ta asa ina fata fahimci wannan na'am ma'ana ta hudu take ɗauka tana ɗaukan ma'anar lokacin da ake ciki lokacin da ake alwaktul hadir lokacin da ake ciki muka ce tana ɗaukar ma'anar lokaci da ba masa iyaka ba na biyu tana ɗaukan ma'anar wato ɗaya bisa ashirin da hudu na yini shi ne bisa sittin gina ko ɗaya bisa ashirin da hudu na yini yini yana da awa nawa yana da awa ashirin da hudu to awa ɗaya aka kira ta da ne a sa'a na uku tana ɗaukar ma'anar ranar tashin alƙiyama na hudu wanda malamai suka ƙara suka ce tana ɗaukar ma'anar wato lokacin da ake ciki ina fata ganci wannan ana iya cewa sarki zai zo sai ka tambaya mata yaushe sai aka ce a sa'a ana nufin yaushe kenan yanzu yanzu da zai a wannan lokacin da ake abu na biyu lokacin da ba a ƙiyasta ba a san yawansa ba amma ɗan ƙaramin lokaci ne shi ma ya kira shi ne aka kira shi sa'a na uku awa ɗaya ita ma ka kira ta a sa'a hatta larabawa su ma suna kiran awa ɗaya da a sa'a cewa yini yana da sa'a ashirin da hudu ma'ana ta ƙarshe shi ne ranar sashen alƙiyama to amma a nan kalmar a sa'a tana nufin ranar sashen alƙiyama ne ana ran ma Allah madaukin sarki ce wa yawma taqumu sa'atu wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu wa sa'a wannan sa'a da aka ambata guda biyu a cikin ayat da ma'anar su ba ɗaya bane na'am Allah yake wa yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya sa'a ta farko tana bada ma'anar ne kiyama yuqsimu al-mujrimuna masu laifi zaka ji suna rantsewa suna cewa ma labisu ba su zauna a duniya ba gaira sa'a face awa ɗaya face ɗan wani karamin lokaci idan ba a da lokacin ba kenan sa'a ta farko tana nufin kiyama sa'a ta biyu kuma tana nufin wa'ancan ma'anoni da muka ambata da kalmar sa'a take bayarwa Allah ta'ala ya samu dace alqur'ani mai girma ya kira kiyama da as-sa'a domin lokaci ne da kowa da kowa yake jira shi yasa tambayoyi suka yi yawa akan ranar tashin alƙiyama a nan gudun haka sai yasa nuna ta anis sa'ati ayyana mursa'a a cikin suratul nazi'at nan ma Allah yake yasa nuna ka anis sa'ati nuna anis sa'ati ayyana mursa'a sai ne ذكراها أولا سيتيت ألوك الناس عن الساعة ألوك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وده تنبيه da ake yi akan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama Allah yake yas'alunaka 'an as-sa'a suna tambayar ka dangane da as-sa'a ayyana mursaha ay mata irsa'uha mata wuquha mata istiqraruha shine ayyana mursaha shi yasa akwai ƙungiyar da ake jefo a cikin ruwa idan jirgin ruwa ya zo da gaba ana so ya tsaya wacce za ta yi masa ne za ta yi masa waigi ya tsaya ita ma ana kiranta mursal saboda dakatar da jirgin ruwa da take yi idan yana tafiya sai ya tsaya wuri daya sai ya zama da ya tabbata a wuri daya to ayyana mursaha ai mata irsauha yaushe ne kiyaman nan kai za ta tabbata wai a ba su date da time da kwanan wata da shekara na ran da za a yi kiyama Allah mun gode maka da baka fada ba da an fada su aka jiga wa aiki to yanzu kaddara ubangiji yanzu ya aiko ya ce to wannan kiyama za ta tsaya ranar ashirin da uku ga watan disamba da wannan shekara ashirin da uku ga watan ne ga watan disamba na wannan shekara da ga rantar duk tsakanin ku da Allah ɗan jam'iyyar da suke ta convention za a ƙara akwai mai ƙara zuwa kwanduran wala ba su ba an takarar da ke taɓa da nan takarda wani yana ne ya ɗan da ko sai ya yi gwamna wani ya ɗan da karku sai ya yi sadaka wani ya ɗan da karku sai ya yi an ce mai rayu gwamna na burshi ba wani ya ɗan da karku sai ya zama shugaban ƙasa yana ne yana ta kulle-kulle aka zo aka ce mashi rangare da yi ai ga aya ta sauka kiyama ma a ce duka 23 ga watan Disamba ne ai daga nan sai yake masallaci ba zai kara zuwa ka sai da tafiya ba harkokin duniya da tsayawa za su harkokin duniya digi a kawo da ya tafi daidai ko mai tsayawa zai kasuwa za a daina zuwa wani kan macin abinci da ya zai yi shan ruwa ya gagara waɗanda ba musulmi ba ko su da ba su yadda ba tun da ba su yadda da ayat da aka saukar ba su ko su ta kallon musulmi suna musu dariya suna cewa waɗanda hankali su fi gaba da shagari an samu matsala ko ba samu matsala ba an samu matsala yi ba za da ba da Allah ya kowai kiyama ba a san ran da za ta faru ba ai mace kamar ran da za ta mutu ne yanzu yau aka sauko da aya aka ce batuwar haka za ka mutu da jana haɓarin ba ƙarfin abinci haka ne in ka shirya yin aure a wannan shekarar duka ba za a ake magana amara ka ce wake magana amara ya haɗu da to amma da Allah ya koya ranar ba akwai wanda na sani har an sa ranar auren an buga kati ana sa da ban kati ya tafi wani assignment kafin ya dawo ana gobe za a daura auren kan hanyarsa ta dawowa ana ruwan sama san tsere da su mota kai karo da bishiya sai dai aka dawo da gawarsa ana gobe za a daura aure ana da ana fahimta saboda ba san ranar zai mutu ba da an sani za a buga kaji za a sa rana ba wanda zai sani to Allah ya bari ilimin ya zama shi kaɗai yake don ku ci gaba da rayuwa har zuwa sanda ta Allah za ta kasance in ya so ka yi rayuwa ɗan sakwato ɗan sakwato zai tafi cin rani aka ce shi za ka dawo ya ce tafi abuja zan fara in yi shekara a ashirin daga nan in huce lakwata in goma sha bakwai daga nan in huce ilori in yi sha biyu daga nan in tsara ta a goma in yi takwas in wuce bado in eh, yi ashirin da in muka shiga da kan sai yi kama ashirin da biyar sai a shiga kamu, sai a ɗan wuce kamar sha bakwai sai a ƙara zama takwas aka ce ah, kai ɗan sakwato sai lissafin shekaru kake yi mutuwa fa ya ce a tuni ka bi ɗanta <laughs> shi ba shi ke bi ɗanta ba wanda ya sa mutum mutum shi yanzu yana gaya maka program ɗinsa ne duk inda mutuwa ta wata ce a dajira da nan kuma sai a dakata a kwanan shi yanzu ya da maka abin da ya tsara to Allah ya zama mu ci gaba da tsara rayuwa mu ci gaba da rayuwa cikin nishadi har sanda mutuwa za ta zo ko sanda kiyama za ta tsaya ba sai daga kowa gane wannan hikima ce babba Allah mun gode maka kuma nan ne za a gane wanda ya bi Allah dan Allah wanda yana nan bai san rana ba kuma ta same cikin dokar Allah to ai dan Allah yake bautawa Allah da aka da ranar kuma akwai da rainin wayo in aka ce ai yanzu kafin ka tsaya sai a disamba zai ce ba matsala in Allah ya kai mu watan Nuwamba to ai sai a shigo kuma sai a koma sai ya take gantaka har sai an zo watan goma sha ɗaya daga nan sai ya tare masallaci ba zai fito ba har kiyama ta tsaya ka gwada tsadirin wayo ne to ba a san ranar ba ka je ka zauna masallaci ta same ka in ka ci gaba da yin tsaya kuma ta rutsa da kai kana aikata abu da ba daidai ba akwai hikima shi ko babu shine ya kalu ka an sati ayyada murtaha Allah ya kira ranar tashin alkiyama da sunan atta'a saboda a nuna maka cikin gajeren lokaci iyamar za ta tsaya a yi duk abin da za a yi a tura ɗan wuta wuta a tura ɗan aljanna aljanna daga an fara hisabi an gama Allah kai mana da kai to shi yasa a wayannan ayoyin Allah ya kira ta da me da sa'a a wani wurin yace ilaihi rabbi ilmu sa'a ilaihi rabbi ilmu sa'a wa ma taqudu min thamaratin من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه نعم ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شيء ويوم تقوم الساعة ويوم الساعة قال فرعون أشد العذاب يا يوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يا إذا الجلال يا يوم تقوم الساعة نعم يوم يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ولا الساعة الساعة الساعة ليش بغير أكثر ساكن يتوى ما أمر ساعتي وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وما أمر الساعة menene as-sa'a cikin aya wani ori yake wa sa'atu Wasa a adaha a amr wa sa'atu adaha wa amr a aya tashi duka shi ne ake kira shi da asa saboda kiyama Allah ya kira ta da sunaye da yawa a cikin alqur'ani mai girma daga cikin suna akwai alkiyama yace la uqsimu la uqsimu bi yawmil qiyamah na ولا أقسم بالنفس اللوامة أنت لا القيامة سبب أولنا لا لا تعيوى ذلك نعم ذلك يمكن العيوى غبر الله الله كذا مرتبه za a yi tsayuwa a yi tsayuwa har a kai matsayin da za ka ji mutane na cewa a roƙa mana Allah ya mana hisabi in wutan ma za a kai mu a kai mu da saboda bala'i ya yi mana a yi hisabi dan aljanna da aljanna ɗan wuri da duta ba wa zai tafi aljanna wa zai tafi wuta ake magana ba tsayuwar ke ta kai shine yawma yaqumun nasu li rabbil alamin yawma yaqumun ranar da mutane za su tsayu a gaban ubangijin tarikai ita ce ranar tashi a kiyama Allah ka sauke mana Allah ka gafarta ta. an kira ta da ranar asambili, general asambili, kuma ranar kamunga Allah ya ce yau mai uku. jima'ukum يوم يجمعكم ليوم Allah ya ce yau mai jima uku. ranar da Allah zai tara mutanen duniya gaba da tun daga zamanin annabi Adam har ran da za a hura kaho da mutan ranar ba duk wanda ya zo duniya sai an tara shi na duk da adam da ya taba shigowa duniya yana wannan tara shine yau mai yanci ma'uku li yau mai jami'i domin ranar babban taro ranar asambili za a yi ranar asambili inda duk mutanen duniya gaba ɗaya za a halara duk duniya kowa yana a lokacin kowa ta kan sai a wannan lokaci ana gaban Allah mai arziki ba ta arziki ake ba ana ramba ba ta ɗalibai ake ba mai martaba sarki ba ta dogare ake ba ina sallama ba yi da sallama ba shugaban kasa ba ta su protocol ake ba ina abc bai protocol ya mutu chief of staff ba san ne ba aiki ba san ne ba ce ba ni su tare da kai na fama da kai ce ba tsaya ba ta shi da ranar a jirgi yana nan a ƙasa ke ba ce ba na ba shi ma yana gwamna ina kwamishinoni da yan majalisa duk sun watsa ba kuwa daga sai sai aikinsa don an taru kuma abin da sai kowa yana haihuwar shi yadda ka zo duniya wala kan ji ita muna furada kama halaka na kuma wala wala mara. Allah ya ce kun zo mana furada ko wa shi kanai. Da za ka zo duniya kai da wa kuma zo. Shi ne kama halaka na kuma wala mara. Kai kanai ka zo sanda za ka zo duniya. Ko hasan da hutu ne ba tare da su ne fitowa ba dole ne ya jira. Ko? Kai za ka fara wucewa ko ne? to ba yadda ka zo duniyar nan kai kadai Allah ya haka za ka zo gaban ka kai kadai kamar yadda na halice ku a karan farko sai ce ne wata Allah ya ce dukkan wani abu da shi a duniya, kuma to kun baro shi a kan duniya ta san da ka zo duniya ka zo da hula nan za ka ba ka zo da riga nan za ka ba ka zo da wando nan za ka ba shi ka zo da mota a nan za ka ba duk abin da ka san da ka ka fado duniyar nan ba da shi ka zo ba a duniyar nan za ka ba shi za ka koma wajen Allah mu da shi ne wata rasu ma kawai za ku da wara'a duniya kai ko da rage hankali kana nan kana jira wai akwai wani shehu da kokari ga wani saka cikin aljihu ko wani na cewa shi wani zo ba da Allah da zai ji ba fani wai ka ce riga ce tana da manyan a aljihu dubu saba'in sai ka ce riga ma hausa ko da aljihu wani ka ce aljihu zai ka rufe dubu saba'in ko haka zai cika aljihar ya ji aljanna ya juye ya sake dawa ya ƙara cikawa ya ji aljanna ya ne. zai rinka cikawa yana jiwa aljanna har sai ya yi samun dubu saba'in duk security aljanna babu wanda ya da Allah ba aljanna ba ko bila ka shiga ba ka dubu saba'in ba sau bakwai security bila ba shiga ba ya kamata a kore su gobe kamata ba balle security aljanna in suka bada rashin hankali a cewa ka jira wani zai saka aljihu ya kai aljanna kuma ka yarda haka na to sai ba farko a saka a ciki duk mutane da suka shiga masallacin nan mun kai mutum dubu saba'in yanzu Allah ya kan tashi daga tafsirin nan mai mota ya bar kayansa mai mashin ya bari wanda ya taho da kafa ya biyo tafi ba sai ya abin nan wanda ya biyo keke na kai duk ma matsala zan tura ko aljihu kowa in kai shiga tsakanin guda da za ku ce sai ku ce malamin gwamnati ya sha kwaya tun da ni ba na da gata amma ga an ya ce zai zo dubu tamanin sun ce ba matsala zai yi Allah ka gafarta mana to saboda wannan tsayuwar aka kira ta da taron da za a kira ta da yau mai jika hukun da yau mai jami Allah ya ce zalika yau mu tagabu ranar kamun ga kenan a ita tarawa a ita tarawa sai rana ɗaya ce za a hukunta ka da dukkan laifin da kai wa Allah madauki sai sai Allah ka gafarta mana wani wurin Allah ya kira ta da yau mu fasl yace za yau mu fasl هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين الله يقول وانا إذا سيرانا الفصل رانا لنزيوا رانا واريوا يزدك قامت على ولدها أولا رانا za a bambance za a warware za a yi da rariya a ware tsakanin tsakuwa da tsaba a ware tsakanin aya da tsakuwa a wannan ranar za a yi in za a tafi aljanna group group ake tafiya in za a tafi wuta ma group group ake tafiya mazinata sai a tara su a haɗa kauka guda daya a ɗaga masu dukkan mazinata a cikin zuce jahannama yan luwaɗi sai a tara in an haɗa group din su a ce ku kama hanya masu cin amanar iyali a tara sai a tura masu cin riba a kasuwanci a tara sai a tura masu sata kuɗin talakawa a ofis a tattaro a tattaro kai menene eh darakta ne kawo musa eh kaifa ba mana sakatare kaifa assistant director kai ba ni ne chairman na board kai fa honorable kai ba distinguished kai fa kawa wuta na to a hada to sai ai group sai a ƙara sun to sai tafi malaman da suka ki gaskiya suka boye addini suka ci amana al'umma ba su gaya wa al'umma gaskiya ba su ba a tattaro su a ce kufa a ce mun sani mun take to a ƙara group daya a ƙara su zuwa wutar jahannama alƙalai da suka yi zalunci a shari'a nan gudun alƙalai ne a tara su وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين أنا يكفي فيك الذين كفروا ذا أقولك من لا تشهد يا إلى جهنم جوا وتجهنم زمرة قيا قيا جرب عدد محمد صلى الله عليه وسلم يا fito zai je masallaci sai ga yan kasuwa sai hada hada ake yi ana kasuwa ana ta sai maza Allah ya ɗaga murya musu magana yace istajibu li rasulillahi ya ma'ashara tijjar ya ku taron yan kasuwa ku saurara ku ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take aka daina kasuwanci farafin wa da aka hukunta ne duk suka rago kawunan su suna kallon manzon Allah su ji da zai gaya musu sai manzon Allah ya ce inna tujara yusharuna yawmal qiyamati fi zumar tujari illa man shakallaha ta'ala wa asla manzon Allah ya ce dukkan yan kasuwa a zubara zubara inda da aka ce suka lajira kafaru ila jahannama zubara to yan kasuwa kuma za a kare su da fi zumar tujari a gurub na fajirai wasu fasirai masu bakakken fuska da za a tare tawagar su zuwa wutar jihar nama to duk ɗan kasuwa a cikin wannan gurin za a tare shi sai manzo Allah ya ce illa man yaka Allah dai wanda yake tsoron Allah a cikin kasuwancin sa wa aslaha ya kyautata a cikin kasuwancin sa shi wannan yana tare da manzo Allah a aljanna na rasa shi kiyama amma wanda ba wannan ba yana cikin wa yana cikin wannan gurin, Allah ka tsare shi da yau mai jama'a kullu yawmin abin hada yawmul fasl Allah ya ce jama'a na kuma awwali a wannan rana kuma za mu tara ku da waɗanda muka halitta tun can farko duk za a tara ku a wannan lokaci Allah ya kira ta da ranar gaskiya yace zalikal yawmul haq zalikal yawmul haq فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا الله رب العزة wannan ita ce rana ta gaskiya ranar tashin alƙiyama ba ki wasuwa ba wuru ba murɗa-murɗa kotun Allah ba da ba ka zo da lauya kai kanta za ka zo ke magana da Allah ba wata kwana Dan ta iya surutu ka gaba zai ka gaba a wata rana a wannan ranar shi ne yawon haƙ zalikar yawon haƙ in ji Allah mai sassarki Allah ya kira ta da alƙari'a mal malƙari'a malamai suka ce an kira ta da alƙari'a saboda tana ƙwanƙwasar zukatan bayi ranar tashin alƙiyama da abubuwan ban tsoronta kowa ta gaisa a cike an kira ta da yawon zilzala Allah ce idza zulzilatil ardu idza zulzilatil ardu zilzalaha Allah ya ce idan aka girgiza kasa girgiza wa ta Allah madaukakin ita wannan sura in kana karanta ta sai ka dauka kiyama mata ta tsaya kamar kana kallon abu a gaban ka sai Allah ya ce ne gaban akhrajatil ardu athqalaha idan aka girgiza kasa kasa za ta fitar da dawaye-dawaye da ke cikin ta dukkan mu mutu muna cikin kaburbura kasa za ta rinka jin wannan

kulla abin wa kulla amatin bima adala ala zahariha ƙasa za ta gaya wa kowane bawa da kowace baiwa abinda bawan da baiwa suka aikata a kan ƙasa ƙasa za ta rinka ba da shaida a kanta a gaban Allah ranar ƙarshen kiyama yawmal zubzula ke wani wani Allah ya kira da yawmal gajiya هل أتاك حديث الغاشية الله مرة جنة هل أتاك حديث الغاشية شل labarin الغاشية ya zo maka me yasa aka kira ta da algashiya li'annaha tajsha al-khala'iq bi ahwadiha rana ce da take lullube dukkan halittun Allah madaukakin sarki da abubuwan ban tsoro nata ita ce ranar tashin alkiyama kowa a cikin ta za a gaishe ya Allah ka sa mana cikin wanda ke cikin da zuwa wanda lokaci ya Allah ya Allah ka sa wannan rana muna karkashin inuwa al'arshi wani wurin Allah kira da yau ma la ya kawo malun yau ma la ya ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله يتيوم لا ينفع مال لا ندوك يا بات الأفادي ولا بنون هكذا يا بات الأنفاني dukiyar ka tara a nan da take da amfani a duniya a nan in kana da kuɗi kowace tsiya za ka ka tsallaka ƙarya nake in kana da kuɗi mutum nawa suka yi ta'addanci aka saka musu da hukunci kisa saboda suna da kuɗi suka sha nawa nawa suka yi ɓanna aka je kotu saboda suna da kuɗi suka sayi gaskiya da kuɗi nawa aka yi nan ne sai da ita a nan duniya ne naira ke amfani bihi ya sulu man hawadhu surratu walau tafalat aw tawalat ijratu wa badru tilmin anzalathu badratu وكم مستشير تتلذى جمرته أسر نجواه ضلالة شرته شو ما لك هرية ولولا التقى لقلت جلت قدرة قريبا naira in kana da ita ya ce a nan duniya kan zaka rinjaye in takara ka tsaya da wanda ya fi ka sallar nafila ya fi ka karatun qur'ani ya fi ka ya fi amana in kana da naira sai ka buga shi da kasa ƙarya ne bihi ya kullu ban hawa da zuwa dan ki gara yan wani kana da kudi za su daga zuci kada ka yi shekar yan wani ya ba je zumunci ana mai kawo shi balle wani ya tafi zuwa ne amma kana da kudi ba kana zo na za wata da su ce da aka haifo wace ce aka haifo wace ce ni ma sai aka haifo ne to sanar muka abu ka ji a tsare wannan kana da kudi da za ka je can daji can ka gina gida daga abuja da sai ka samu da za su yi a gida hakar sha biyu da dare in ka ce sha biyu ya yi haka kuna haba alhaji ai dai bai yi ba sosai ka san yanzu da daren da yi da kusan duk abin da yi ne kana da kudi a duniya ake wani walau ta fara ɗaukewa na ƙidirar da ƴan uwanka da dangin ka za su yi rauni ko su kare in dai kana da kudi za ka yi sababbi za ka yi sabon ka yi sabon babba yi sabuwar ya gana yi sabuwar ya gwalgwal yi sabuwar ya kumbo yi sabuwar ya kandu duka kai ya ce wa badar tibnin waɗanda hakken sai gama shiga in jakar kana cike da kuɗi an zanar su badar tibnin jakar ka sai ka sauko da wannan badar tibnin mene ne badar tibnin kyakkyawar yariya da ta agwal san kowa ɗin wanda ya rasa in gara da kuɗi za a baka kuma za a baka ba za a baka ma da shi ƙur'ani zai je ne ma a hana shi ka shigo ka bashi shi takardar sallama to ka zo hira da irin rushe shi mota nan ta miliyan bakwai. hira ba a cikin mota ake duk zafin da ba a ji ana ɗan shan jus ana ɗan shiga yanar jus eh an gama fira za ta bi da ce ba ta gidan ku na su dole da ce musu uku ne da ita baba ta musu hudu kenan da to ba matsala su uku ko ciya ba ta naira dubu ɗari biyu da hamsin ita kuma babu kan ne ta haifo mana ba ta miliyan ɗaya yaran gidan fa suna da yawa gidan da ka ga yara suna fitowa ba matsala ga miliyan biyu a ba su su raba to shi ya baban yake yana nan da yana ta fama da rayuwa yake ba magana ba ki miliyan uku ta juya za ta tafi kace da kasa da kasa aina masa kisa a wannan satin lokacin da na je Paris to daga nan na wuce Netherlands daga nan kuma sai na ainihin wuce London to daga nan na bi ta Liverpool Street akwai sabbin less less twist da suka shigo ba su fara zuwa afirka ba idan su shigo afirka ma sai shekara bakwai nan gaba to sai naga sai kamata ki fara daura su a wannan anguwa kowanne daya mun biyo shi 2000 american dollar in kin buga kudin Najeriya miliyan daya da wajen dubu ɗari saboda haka na zo miki da sel bakwai sai a ɗauko wata jaka sai a jiga mata da jaji daga suna walƙiya na gode za ni ka ada ka tara ka dakara ai na na na manta kin san last week na tafi Washington akwai zarba da zo miki da ita to na ta bilindikiwa ban dawo ba da hirin da bita Bulgaria daga nan zarabar ta ke tana cikin mota tun lokaci sai yanzu da sura kin rana ƙara mantawa menene zarabar da aka zo da ke can Najeriya da yake iPhone 13 su a America yanzu har an sa iPhone 15 saboda ka yi duka da zomin da ita da tsawon wani abin gwamnan da kitaka a can ma ya kai tara dubu talatin da Allah dan Allah rama ya yi kira za ta tafi labarin Allah rama ya yi da cikin kira an ce ka ji mata suna zai yanzu aka samu tsayayye an samu tsayayye sai ɗan yaji ana raka zaune ki wanda za ka samu tsayayye yaro da haɗin Allah wani tsohuwa ya gina kusa ta share shawa ta koshi da ce Allahu akbar Allahu akbar ya hari ya nan ta asibi billahi da jikin tana karama mun tsofaffi bisa gare tana da kashin arziki gaskiya ta kada wanda wajen tsohuwa ce da ba na share shawa wato yari yana karama in ta tsiri ta irin sosai da tana da kashin arziki wa badal kun min azratin badratu wa kan Mustashin in katala za zaka ga yaro yayi laifi dpo na 'yan sanda ya fusata ya kusura ya ce in duk gari na yan wanka da sai kafa na a kulle muska shi ne ta zajen rata wujen idan shi wadanda da kasa ke cike da kuli ya zo a sarra da zuwa ya ce ran karabe da shigar da cikin gana idan suka shiga suka gana idan dpo ya fito kusa abin da zai ba ku mamaki fananar kiratuhu wannan jijiyar wayan da ta miƙe sai ga ta koma ta kwanta karar zai dafe. da ya fara amma sai fito da murmushi ya ce yaro ya suna ga kace Idrisa ya ce Allah sarki ai na abun bayani I now understand the true act of the game aka ji da wani da ya ce shi ba sai ya faɗi da kai amma ka za ka ga abin da shi na ba ne zai fahimci true part of the game sai an faɗa maka yaro na mai hankali wannan abin da ya faru ba ya faru ne accidentally da turanci guda da hanyar gyara a gaza wai ya faru ne accidentally a duniya ake wannan ana yi wannan a lahira la ya kawo maru. Wani abin ne ke amfani illa an tallaha bi qalbin ne eh, wanda ya zo Allah da ta ce zuciya ranar da shi ba Allah ka samu cewa Allah da yi zuciya shine yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha Allah yake fima fima a inna علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا الله يقول فرق المرأة مسؤولة كما ya ta محمد Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna علمها عند ربي sanin ranar da kiyama za ta tsaya ilimin yana wajen ubangiji da la yujalliha hali waqtiha ba wanda zai iya bayyana ranar da kiyama za ta tsaya ya bayyana da ita ga lokacin illa sun shi Allah shi kada ya sani idan annabi bai san yaushe kiyama za ta tsaya ba da malaika jibril ya zo ya tambaye shi yaushe kiyama za ta tsaya mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya ce masa fa akabirni an sa manzo Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'lamu min sa'i wanda ake tambayar bai ne tambayar sani ba kamar yadda mai tambayar bai sani ba haka shi ma wanda aka tambayar bai sani ba sanin ranar kiyama babu wanda ya sani sai Allah madaukin sarki yana cikin makullan gaibi inna Allah indahu ilmu sa'a inna Allah indahu ilmu sa'ati wa munazzilu al-ghaiba wa ya'lamu ma fi arham wa ma tadri wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan

hadar ya ba da iska ya wuce sai ga shi ya fito da nan ruwa da ya kama za a yi ruwa zuba da ruwansa ba zai zuba da ruwansa wani da zuba zai wani Adamu ba shi da arham ne yana cikin cikin mahaifiyarsa duk duniya ba wanda ya san menene tana yi ka ce akan je wajen likita ya yi tsakani idan ya yi tsakani sai a ga yi ɗa namiji ne ko mace ta ɗaya ne ko yan gwari likita ya yi kokari Allah ya ƙara wani likita yi yanzu ya gano mana ɗa ɗaya ne ko biyu mata ne ko maza to ka dara gano ɗaya ɗa ɗaya ne kuma namiji likita an da kare karatu amma za ka tambaya wannan ɗa ɗaya namiji liman da ko na da ba kwansa ba sarki ne ko waziri gwamna ne ko dubuti gwamna ko ciyaman da dokar gwamna dan majalisa ne ko sanata kafinta ne ko makaniki. kafin sama na sama ko na kasa ko na tsakiya wanda kafin tsakiya ba sun yi da shi ne wanda akwai wanda ya sani tana kane ko miliyoniya wa ya sani ai ba kana ciki ba ma ko san da yake yaro karami ba san wani ne ba sai ka girma ka zama Allah ka kai a akwai wani gwamnati shugabannin Najeriya san da yake firamare da ya fito akwai wata yarinya sai ta shi a hanya ta buga shi da kasa ta kwamar gidan su ko dole zai bai da makaranta kullum da safe za ta zo su zauna yana fitowa da yazo sai ta tare shi yana da Allah ki bari sai ta kaji shi sai ta kare shi kullun rigar sa da kasa yake zuwa sai ga shi ya zama gwamna a zamanin soja ladan ko ya tambaya ce ga labarin wanci aka ce ta nan ta tsufa tana dare a ina take an kusa masa gidan yake to zan kai mata ziyara ya ɗari bataliya ta sojoji ya dirka gidan sojoji suka zagaye gidan ya shiga cikin gidan da jami'an tsaro da bindigogi ana mudurai tsohuwa ta dora hannu a kasa sa ihu yace kin gane ni waye kake ban gane ba ce, ni da kike kadawa da ina karami kin tuno sai shiru sai kana nan da yace ai kina da gode rama yau sai na rama ko mu ta fara kallon shahada tun da ta gaba na ikin mutuwa ya sa aka rusa gida an gina mata ka kafara gida na zamani aka haɗa mata kayan abinci da tsohuwa sai da sai sati tana kuka ya ce to yanzu na rama da Allah na san sai gwamna za ka kare shi ai ko babansa da zai mai dula da bayan san sai gwamna in ma yi ya sai kai ka nan gaba za a ci mai excellency ba dan haka ba yau da ka gane kuskure ka saboda shi ma tsoho ya yake mai shawa an kare karatu Allah ka gafarta mana to kenan ne wanda yake nuna maka Allah shi kane sa abin da ke ciki wa ya alama fil aham wa ma ta tadri tun ma za ka tsuru gada me za ka samu gobe ko ya same ka ba wanda zai nufi Allah in na san yanzu wannan hanyar ana ta ba zai kuma ba sai ka sani ba an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to amma ban sani ba sai kawai sai Allah ko kura zai wuce wa ma ta da nafsin da ayi arzin ka babu wanda ya san inda zai nufi in na tabbata mutu ba sai na je Ingila har abada ba je Ingila an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to amma ba ka sani ba sai ka kai kanka da kanka ba da yana ta zaune na jira ka kawo kanka ya murkushe Allah ya gafarta to shi yasa Allah yake la yudri hali waqti ha illa hu tabuna fi samawati wal ard sai ran kiyama za ta tsaya yayi nauyi a sama yayi nauyi a ƙasa ba wani mala'ika ko aljini ko dan adam da yake yas'alunaka sura da tambayar ka fa annaka hakiyul ana Allah ya yake la ta'tikum ba za ta zo muku ba illa bagata fa ce za ta zo muku fujata expected. ba wanda ya shirya manzo Allah yake wasu na kasuwa wani zai sai firmin zani ya nuna kuɗi an miƙo masa kami ya karɓa kiyama sai ta tsaya wani ya gyara wurin da zai ba dabbobin su ruwa kami ya ba su kiyama ta tsaya manzo Allah yake wallahi akwai wanda ya ɗauko loma daga kwanan tuwo zai kai baki yana cin abinci ya ɗauko lomar kamin ya kai baki kiyama za ta tsaya shi ya fadi a gefe lomar ta fadi a gefe na ta ce tuni illa magana yas'alunaka suna tambayar ka kana ka na ha sai kake kai mai cin tambaya ne wajen Allah sai ka sabar ba haka kake ba su su zo sai tambayar ka su in an ce alhafiyu shi ne mai cin bincike mai cin tambaya irin mutanen da duba ke ce kwashe ne sun sai akwai wanda saboda tsabar tambayar ka kwashe ne ake fara bana muna da irin su kuma makaranta aka ce kun ka fada musu inna ma ilmu hayin dalla ilimin tashin alkiyama a wajen Allah yake an sake maimaitawa domin a ƙar tabbatar da ilimin tashi alƙiyama yana wajen wa Allah ya ce wala na aksarar nasi sai dai mafi yayin mutane la yi alamuna ba su sani ba Allah ka gafarta mana ba a san ranar ba amma akwai alamu da manzon Allah yake alamu ne na tashi alƙiyama shi yasa hadisin jibril da yake mas'ulu ana bi adama bin sa'ati bin sa'ili sai yake fa akhbirni an amaratiha to ka fada mu alamomin فهل ينظرون إلا ساعة فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إذا أتى أشراء الساعة على مدة القيامة إن الله يكون بوبي زام أبتوس للوئن على مدة تاج القيامة أقول أن السيد جاسم فاروق أتمبايا أقول أن السيد فاروق محيي رسول فاروق akwai waɗanda su ba su faru ba amma fara daga sanda suka fara faruwa ka da ka maka da an fara ganin su to za a yi zube kori ko ta zo ƙarshe subhanaka allahumma bi lafi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk baki da suka kawo mana ziyara wannan majalisi akwai